da nake ban taɓa ganin macen da na ta kwanta min a rai hmm. amma baka da masaniyar ciwon yayanka yana sona bai dame ni ba domin ni a kanki babu wani mahalukin da bazan iya bata da shi ba kin san da nake son ki ko a raina to bari ki ji in ga miki wallahi ko shi yayan nawa zamu iya baran baran da shi za mu yi hannun riga da shi a kanki kana nufin kenan za ka iya ji da ni? Kai? Me zai hana nan miji ne fani? Har a yanzu ma kana ji za ka iya ji da ni? Nahumi Sulaiman, wa'innahu urwallahu li'i tabbati. Nutsu! Ya ka Ina so ka saurare ni. Ina so ka san da sani cewa zan ja maka kunni kuma gargaɗi zan maka. Shi wanda kake tunanin za ka iya rabuwa da shi a kaina. Shi ne komai naka saboda ni kyale-kyale ce ta duniya. Ni ba bil adama bace kamar kowa. Ni jinni ce. Ina so na ja maka kunne daga kausan murya. Kada ka kuskura in ji labarin cewa ka rabu da ɗan uwanka mm. saboda yanzu shine gatanka ka fahimta mm-hmm. idan ka kuskura ka ketare wannan umarnin nawa tabbas za ka iya rasa daga jikinka mm. ba karamin aiki na bane in shanye maka kafafuwa da hannaye gargadi ne wannan ah! aka ce iska ta kaɗa kuma shi kenan haka za ka ta fama da abin wuce yana kana yi iska na ɗauke maka shi kai subhanallah malam malam ya nan shiru ne a da ɗakin lafiya kuwa sannu malam la malam a wanda ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan wata irin abu ne haka wannan wata iriyar gudawa ce haka malam sannu malam komawa za ka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kakar gida ka ruwa malam to ai ruwan gidan ya kare in dai ba ruwan zafin nan kuma zan tuttuno in kawo maka ba malam babu ruwa a gidan ya kare wajen wanke gudawarka dai za a je a samo mishi maganin tsayar da guda hmm. wannan ne. mala. Zuba mu ruwa. Duk malam ruwan gidan na fa gaba ɗaya ya ƙare wajen wankin gudawarka. Ga garin nan wahalar ruwa ake ka sani. Ke bani ruwan zafi in ƙara na gaba ɗaya. malam babu ruwan nan ni anya ku ba asibitin birni za mu kai shi ba mm. in na ko dai maganin tsaye da gudawa zan je in nemo mishi shi ka kwanta an samu mai gaskiya malam malam in ba ruwan zafi zan zama maka babu ruwa a gidan nan duk sun ya tsari a wani wani ku ta zuba ruwa kuma kone gaba daya to malam zuba mun ruwa ne ce ruwan zafi ba ni tsumma ba ni tsumma in shiga da shi ba ni tsumma ba ni can ba ni nan ina ina katse ba ni Mana zuba yi Yawa, to, to kafafun motar da aka duba dame-dame aka gani. To ba matsala, ka haɗa lissafin kawai sai a gaya min komai sai To na gode sai na ji ka. Me da da kai kuma? Zuwa na ji an ce kana nema na shi sa da su. Ina neman ka? Reni na kama har ya kai haka? Ni an gaya ma ni nake neman ɓarau? Ni zan aika a nemo ka? Eh? Ba ɓarawo bane shi. Ni ce nan wacce na ari kuɗinka. Kuma yanzu na dawo maka da shi. Duba tsakiyar ku. ka sa hannu ka ɗauka sannan kuma ka tabbatar ka mayar da shi bakin aikinsa <laughs> an gama an gama insha Allah kuwa yanzu yanzu ka koma kan aikinka kai ne ma manaja yanzu manaja eh kai ne manaja alhamdulillah alhamdulillah kai wa inna a gida zubar da wannan ba ta tashi ba ce ba ka mutu karar bar yarinyar nan ko aurenta ka gani ba Abalin Allah ne annabi babu me yasa saka tafi a yanzu da muke bukatar ka. Guda wannan ka dinga zuba da ita. Ashe ba ta tashi bace ba eh ba ta tashi bace ba. Saboda Allah ne ba taba ganin inda zawo ya kisa ba sai a kanka. Eh zawo ba ya kisa ne gida. Amu alaikar salamu yawwa ah, bebe ka zo ka ji mutuwar malam ko? Malam ya mutu bebe Allah na. Haba bebe na mutum masa. wallahi yau ba san raina ba za ka fita ba komai ai ba zan daɗe ba Allah ya dade kin buƙace ni hmm. kawai zan ga min kira zan dawo a daina zance hailala da istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ki ga abubuwa sun tafi lafiya in Allah ya tabbatar da an samu matsala Allah ya da dora akan wanda ake yi to ya za a yi yanzu dai na ce ga dan wannan ki ma ki da rike a hannunki a ah, haba Alhaji su ka manta ne duk wani abin da muke bukata ka siyo ai ba mu bukatar komai na kuɗi a gidan nan ba komai sahura duk abin da ke da bukata yanzu kina nan sai ki da mutu ana ta rana kifi zukun biya sai ki tura a sai miki dan ice cream din nan ne dan yogurt din nan ne dan tsire kan dawo duk ki cika yanki in kin ji kina da bukatar wani abu kuma sai ki gaya mu ko ba haka ba Allah sarkin baiwa da daukaka yanzu Alhaji Usuhu wannan ka bani ne idan na ji masu sukun in fitan jin saya Allahu akabar kai Allah na gode maka dama ni da kai a gidan nan zamu irin wannan zama komai da Allah ne komai da Allahu akabar kabir eh. Allah Allah na gode maka Allah na gode maka Allah ka karo dubun dubun dubun dubu aljanu na alkai sahura shirin addu'a ci nan. alkairi fa ne sai na alkairi fa aljana ni nan alheri aljani da da shirin ni dan Allah ki gina maganar nan mutanen nan suna ganin mu ba ma ganin su karki da mun matsala dan Allah dan Allah ne da abu dama ba haka ake ce musu ba su suke ganin mu mu ba ma ganin su to tunda ba ma ganin su yi ta zuwa yanzu ni da mutum fa a shari'a fa ta addinin musulunci haram ne cin nama ne dan Allah ya zance abubuwan da ba sana don Allah don annabi ai magana a gabansa amma ba mutum bayan hadi ina yin magana nan sahura wannan ba tsari bane wani irin ni da mutum nan gulman su muke nan fa kafin fa kafin fa matan nan ta bayyana aljanna ta bayyana ba ba na su kake ba akan ɗari sai mu kwana mu wuni mu tashi ana abu ɗaya sahura hmm? assalamu alaikum a'a a <laughs> kai yau ni naga ikon Allah aiko aljanu dubu dubu dubu dubu a gidan nan aljanu welcome